Datti a salafi ya shiga rigimar 'yan Kannywood da Sheikh Idris. Ana gaf da fara fina-finan batsa a TikTok. Fitaccen marubuci da wallafe-wallafe a shafukan sadarwa wato Datti a salafi ya yi wa 'yan Kannywood wanki babban bargo a kan rigimar da ta kai tsakaninsu da babban malamin addini Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi. Tun a baya dai mun kawo muku labarin akan wannan tasha wanda Sheikh Idris ya kudin goro inda ya ce kaf ilahirin 'yan kaniwood babu ko mutum ɗaya mai addini a cikinsu. Kuma idan aka tambaye su cewa menene addini babu wanda zai iya bada cikakkiyar amsa a cikinsu. Ka gaya mu ɗan fim ɗaya tak mai addini. In dai ɗan fim ne kira mun shi ka mu masa interview me addinin tukunna. Mu masa interview ga mana mai addinin. Ah, Akwai addinin da babu bin shari'a cikinsa? kada kada da waƙe kada kada da waƙe waƙe mai hukuncin su kunna ma a shari'a musulunci kada kada da waƙe waƙe mai hukuncin su rawan rawa din a kansa ne a kansa haduwan mace da namiji wadda ba matarka ba ba diyarka ba mai hukuncin sa rantsuwa da Allah ƙarya mai hukuncin sa bayyana tsaraici mai hukuncin sa shine shine shine um, tarbiyar tarbiya. wallahi izgili suke wallahi izgili ne kuma za su haɗu da Allah ku bata eh, mutane tarbiya ku ce kuma kuna gyarawa saboda kuna neman kuɗin ku wannan neman kuɗi ta hanyar haramu? to wannan magana ta malam dai ita ce ta fusata 'yan masana'antar ta kanewood inda su ma suka fara mairo da malamin zafafin martani saboda abin da ya faɗa a kansu. daga cikin waɗanda suka mayar da malam martani akwai tsohon mawaƙi kuma jarumi a masana'antar sannan kuma yaya ne shi ga naziri sarkin waƙa wato musbahu m ahmad inda musbahu ya magana a cikin yanayin tsananin fusata akan abin da shek idris din ya faɗa ga dai martanin musbahu a kawo ma ɗan fim ɗaya tak mai addini to kai waye kai kai waye kai kai ka halice mu ko zaman ka muke a duniya kun an kawo jaddara mana kalmar shahada za kai sha sha kawai masadi shaki mici da addini wawa mugaffal kawai to bayan haka ne kuma sai musbahu m ahmad ya ga cewa abin da ya faɗa bai wadatar ba inda ya kuma dawowa da wani sabon saƙon zuwa ga malam bari kuma ku ji a wannan karan abin da ya ce to kai malam da kake tambaya su gaya maka ɗan fim Eh, taka mai addini su waɗannan na gaban ka ina ruwansu da ɗan fim su suka san yan fim ne balle su san wani mai addini su za su kawo maka kuma sai suka kawo maka ɗan fim kai masa interview ta me wai mai addini kake nema yan fim hmm? to su gaya maka su ce maka a gaya maka mutum ɗaya tak mai addini to an gaya masa ka yi me ka cire shi daga musulunci kai da ka gada hmm? kai abubuwan abubuwanka ne kana wasu irin wani karatuttuka ka koma kake yi ka aje karatun da ya kamata ka yi ka sanar da mutane ya za su yi ibada ya za su yi tsarki ka sanar da su musulunci ka koma kana zage-zage da bankaɗe-bankaɗe sai ka sai ka tona asirin wasu sai ka ga bayan wasu ko sai ka shafa wasu kashin kaji ko sai ka ɓata wani da mabiyansa hmm? ka shiga gwamnati ka tafi can sifanta mu su wane ne duk mutumin da kaga maɗaukaki ne bin sa kake yi ka gaya za ka ci sa ka nuna a duniya mutumin banza ne to sutura ai Allah ce malam Allah ke suturtawa ɗaukaka kuma a hannun Allah take haka zalika shi ma jarumi al'amin ciroma wanda ya fito a matsayin dan uwan mama da su a fim ɗin labari na ya aika wa malam zazzafan martani wanda a kansa ne datta asalafi ya yi magana inda datta asalafin ya kare malamin ya kuma goyi bayansa don haka kafin ku ji martanin datta asalafi zuwa ga 'yan kani din bari ku ji abin da jarumi al'amin ciroma ya faɗa tukunna domin a kansa ne asalafi ya yi martani ga bayanin al'amin ciroma ikon allah yau kuma layin markaɗin ya zo kan 'yan fim kenan a gaskiya gafata malam da na kalli wannan clip ɗin ka bani tausayi domin allah ta'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani a cikin suratul isra'il wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ad kullum ula'ika kana anhu mas'ula allah ta'ala ya faɗi cewa kada mutum ya ambaci wani abu ko ya faɗi wani abin da ba shi da ilimi a kai domin da ji da gani duka abin tambaya ne a ranar gobe kiyama sannan ya malam zai yi da ayar da Allah ta'ala ya ƙara faɗin cewa wala an fusakun wa a'lamu bi ittaqa Allah ta'ala shi kaɗai ya bar ma kansa sanin wane ne mumini wane ne mai ibada wane ne ke bin sa sau da ƙafa amma sai ka kalli gungun al'umma baki ɗaya ka ce babu wani mai addini a cikin fim ka duba hikimar alƙur'ani a ina ne cikin ƙur'ani inda Allah ta'ala ya kalli mutane baki ɗaya ya ce kaza babu daga nan za ka ji Allah ta'ala yana cewa mutane aksar la ya alamu aksar la ya'qilun aksar la yu'minun amma idan zaka je yana cewa qalilun matu tu'minun Diyan da aka yi ba inda Allah ta'ala ya jam'i amma yau ka fito ka yi jam'i akan yan fim to ni dan fim ne to ya malam ya kalli ni idan ina addini da baki ake addini yana da kyau dai gaskiya mu rika tsarkaka ah, bakunanmu ni ba zan kira ka da sunayen da ake kiranka a social media ba amma shakka babu duk wanda ya kalli clip din nan <laughs> to ya san cewa kai dai ba lafiya To akan wannan magana ta al'amin ciro mane dai, datta asalafi ya wallafa rubutun martaninsa akan shafinsa na sadarwa, inda ya fara da cewa babban malamin musulunci dodon makiya Allah Sheikh Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi ya jefa babban kalubale ga 'yan fim. Asalafi ya ci gaba da cewa malam ya ce a nuna masa ɗan fim guda ɗaya mai addini in dai ɗan fim ne a nuna masa mutum ɗaya mai addini ya zo a masa intabiyu za mu tambaye shi menene addini akwai addinin da babu bin shari'a a cikinsa? Wannan shine tambaya da kuma ƙalubale da Malam Dr. Idris Abdulaziz ya jefa wa 'yan fim da magoya bayansu. Na ga wani wakilin 'yan fim ya fito yana mayar wa Malam raddi, har yana ƙoƙarin nuna cewa wai Malam yana da taɓin hankali a ƙoƙarinsa na kare 'yan fim. In ji Assalafi. salafi. a cikin martanin nasa zuwa ga 'yan Kannywood ya ce, Magana ta gaskiya duk mai addini idan ya tsaya ya kalli 'yan fim da kyau zai fahimci babu addini a tare da su shirya labarai na ƙarya da haɗa mata da maza rawa da waƙa balagai sanye da sutura irin na 'yan iska wanda muke gani a tare da 'yan fim ba addini ba ne kuma babu wanda zai shiga harkan ya kasance yana da addini sai a salafi ya ci gaba da kora jawabi da cewa malam ba yana kore musuluncin musulman da suke harkan fim ba ne ana samun musulmi amma marar addini addini da ake nufi a nan shine ka bi karantarwar musulunci ka bi abin da shari'a na musulunci ya ce a yi da wanda shari'a ya hana wannan shine addini to kafin ku ji yadda ake neman fara yin fina-finan batsa daga ƙarshe datta a asalafi ya rufe da cewa tabbas fim ba harka ba ce ta addini harka ce ta lalacewa da iskanci da ruguza tarbiyya da shaye-shaye da bin mazan banza hotel Allah ka shirya da su amin To a wannan labarin na daban kuma ana shirin fara yin fina-finan batsa a TikTok. In dai har hukumomi ba su ɗauki matakin da ya dace a kan lamarin ba. Tun dai daga zuwan TikTok ake ta ganin wasu irin abubuwa da ba a saba jin su ko kuma ganin su ba, inda matasan mata suke fitowa suna kalaman batsa yadda ransu yake so, kuma hankalinsu a kwance babu abin da ya dame su, tamkar ba su san cewa mala'iku suna rubuta duk abubuwan da suke faɗa ba. kuma wani abin takaicin shi ne, yawancin matan da suke irin waɗannan wallafe-wallafe suna magana ne da harshen Hausa duk da cewa yawancin matan ba Hausawa bane kawai dai suna amfani da harshen Hausan ne wajen yin kalaman nasu na batsa bari dai ku ga wani bidiyo call da wata baiwar Allah ta yi tare da wani bawan Allah inda suke wasu irin munanan kalamai na batsa ko kaɗan babu kunya a ciki bare tsoron Allah alƙawarin Allah sai an kuma alkawarin Allah na sha gin na sha gin dinki fiye da yadda baki? har sai kin yi kamar sau biyar da gaske Allah ya gaske yau daɗi ka fi ni kar ka sa an fara nishaɗi tun yanzu ai na fi son dora ki a nishaɗi na sosai yanzu hmm? yadda wannan abincin da kike ci ma za ki ture shi jinsa me kace na ce maka yau yadda ake cewa hmm. Hmm? ai na fi so yau tun da wuri ki fara turo min kan nuna sha akalla kai awa biyu ina shan nono yauwa ka ji aikin hankali. kafin mu fara iya ne ya ne salamu alaikum alaikum salam dan mama ne ko kuma ne eh didda ne ka san me ya faru a'a sai kin faɗa na ji ɗazu ka sauka saboda baka ka son gaskiya ko ba na son gaskiya kamar ya ɗazu ka sauka saboda baka ka son gaskiya gaskiya ta me yanzu kuma bari mu rufe muku labarin da wani abin gagarumin tashin hankali wanda shi ya nuna cewa ma matar aure ce guda take maganganun batsa da wani namiji wanda ba ta ba wa iyazu billah to na san ba na bane dalili eh. saboda na san kafin wannan lokacin mun haura wata biyu ba mu haɗa gashi da gashi ba <laughs> to kuma haka ya rashin lafiya ta aiko to ai ne rashin lafiyar ki misali ai na gaya mu eh. je rashin lafiyar ki bayan mun dawo kika ta wannan kwanciya kwanciya hmm? bayan dawo mu ne ni ki gane ni fa alfarma na nema amma fa ni ina wanne fa nake fa daɗa jaddada mu eh. ko ba ki fahimce ni ba ga wallahi tallahi ta su kai ko wata ɗaya bai rufa ba ba zai matsalar cirewa ba ka gane na ji to kai yanzu alfarma in bar shi kenan eh ni dai in dai na wani ina so a ban mun <laughs> kuma ba na ba ne na ce a je a cire ai ka san da na je can ka yi min oba ai na yi miki ne Ta oba. Ah, haba, wacce oba ne? Wallahi oba yana. Eh? Ai, ba zan kuma yadda da wannan a gari min din da kai mun ba. Saboda me? A, ah, saboda na shayi. Yo me ne miki? Ah. Wallahi ba abin da ne miki. Sawu biyu? Ai, fa dai. Sawu biyu ne fa. Babu ba. Allah sawu biyu ne. Ba ka yi ba ma. Kitina? Uh -huh. Sawu biyu ne. Allah. Allah ko ya wuce? A kai ka ga haka. To ai ni to ai ni ba zan iya ganiya ba. Amma dai ni a yaƙini na sawu biyu ne. Sawu hudu ne. Aba. Allah. Hudu? Eh. Aba ɗan wata biyu muka yi. Wallahi hudu ne. Kin ga sawun farko shine bayan mun gama muka tsaya muka ci abinci. Mhm. to ko bayan mun ka sai bayan mun ci abinci kuma ka ƙara sauro daya ba shi kenan ba abin da aka yi a'a wallahi <laughs> Allah Allah Allah ka eh? kada wauta ka wallahi a wauta wallahi hudu kai hudu eh <laughs> ka zama boss wallahi a yau hudun to guda nawa yake dan dai hudu ne